suna yin kyauta shi an shi kore ta sannan akwai kyauta a kasar da ya bambanci da kayan kyauta a kasar da duk ba su a rana ba su akwai bambanci da kayan kyauta a ba

ga wanda aka ba kyautar ta kai ga hannu na ya shi ya ne ya amma ya ambata da ya kai ba hannun da kyautar da wanda aka ba wa da cikawa ana gudun wani abu ya gita in an taɓa wanda suke iya gitawa su ba ta wannan malam zai faɗi daga cikinsu akwai mutuwa wanda ya fara wanda ya fara kyauta shi na ba ta gida kaza ko gona ko na ba ka mota kaza sai Allah ya karɓi shi kayan ka sama to zo da ta tashi sun zama kayan gado saboda haka sun mutum ya ba da kyauta ta gaurawa ta haifokari a zartar da ita a yi hausa Eh. ya biya ne da mata ne kowa ya sani cewa lalle ya riga biya ne ya ba wani gida amma bai wa kuma hmm. sai Allah ya shira ya hmm. to duk da sun sani ba su wani ganga za a yi sun gano muku eh to kaga dai tun da an bata an kai ba su ta ba amma ya kun ka ce to ai mun san da wa da ya ce ya ba wani kyauta mun yadda. shi kenan wannan ya amma a wajen shari'a kyauta ba ta wata ba wani allah da yan kila ya haya ta kaza an rubuta kila an kai ga eh, kila irin hukumomin sun sani kaga wannan ba ta takarda sai ya zama matsayin kamar aure ko kuma akwai makullai sai ya damka mai makullai da to ga makullan gidan to kaga shi ma hauzi ya zan kafin ina son ba cikin asabar daji wato shani wala ta cin wala sadaqatu ولا حبس إلا بالحيادة قال يا أيها الشيخ kuma akwai fa'ida na makaranta shi ya abubuwa guda uku a asibiti akwai ziba akwai sadaka akwai hazon nomo ya ce to la'akar tarifin ne zatuwar sadaka babu bambanci tsakanin kyauta da sadaka illa fi sai aini sai abubuwa guda biyu kawai suka bambanta kyauta da rashi a haɗu kuma ɗayan ɗayan biyu anna lihibata tu'uqasau ita kyauta ya halatta ga wanda ya ba da kyauta in ga ɗane na shi ma ko kuma ko ya rage ko ya amshi gaba ɗaya ita kyauta ya halatta sun zai yan kane na ya ba shi yana iya daga baya can tasgaro wani ko kuma in ka kama ba ya fito sai ya dawo da shi ya amsa da wani abu da ke ba mu kyauta ya sai dai za mu karanta can gaba inda aka ce yan uwa ya ba na ne kyauta fili ne hayawa a gida to ya halatta ko kuma ya ba shi wata dukiya kyauta sai mutane sun ka ba shi ba shi suka ce a wani shi ya ga kaza da ba a kaza kanan mawada shi don haka sai mai biyar kuma ga yin sun ka ba shi tun da an haƙƙi hawa ya lalata an ba shi ba shi saboda wannan kyautar da ba shi shi ma ba ya halatta ko kuma da aka ce wani shi an gaba ka zana dukiya motar nan ta su mai ta transport shi an gaba sai da aure da wani ana yin shi da haka mota yana to bai halatta a wani ya mutu amma in ba irin wannan ba na iya to shi ne wannan shi wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwa biyu suka bambanta tsakanin kyauta da sarrafa yace wa sadaqatu la amma ita sadaka ba a mata ma'ana ba a wani ba shi na ba shi kyauta ba amma ni ke ya yi sana'a bambanci ana ma yaro kuɗi ya yi sana'a da ba shi kyauta akwai bambanci saboda in mai hankali na maliki mai hankali ya hanka ba da rashe da gaga hakki na musa gare shi na shi biya in ba ya gaba ya kai ba ko lahara ta ya biya amma wanda an gaba kyauta ana ta da biya ko duniya ba ya lahara eh? ana akwai muhimmanci Thank you. na nan ba bani ne kai ba su abu yaran nashi hmm. a akwai da ka a zo su shi ne a wani haka ne ai aka ce shi bai da ga dukiyar uba shi uba shi an da shubuha tun cikin dukiyar ta da ka da a zai yi sata kama ba ne kake mai hannu ne tunda bai da mallaka gari bai da shugo ta mallaka amma da shi uba ya ce ya shiga inda ta ne ya aje dukiya bai yadda kuwa ya shiga wurin nan har baban bai yadda ya shiga ba sai ya shiga ya ɗauko wannan dukiya to shari'a ba ta ba shi saboda al'amar haihuwa sannan kuma ana ce an tawa maluka ne a bika ta ake ne na shi ba yi wani abu cikin dukiyar eh. cikin bara ya ko wani abu wanda an cewa lalle in ya gani hmm. amma sai a nuna cewa ba kawai a fata ne hmm. ba ta kuma a da sun shayi haramun nan kuma rashin kirki rashin kirki illa iyaka abu guda a shi yawo ba ba ba ɗan gida ba haka ɗan lokuta ba haka mai raguwa ba ko yawon gida ta yi raguwa da yadda aka amma ba dan in ba a kai shi ba a nan ya an kai shi a nan mai hukunci ya ka an yi raguwa a nan to Allah ya ya ne um, suna zaɓen tafiya suna sanya dukiya kuma ba wanda ya suka zaɓen ta haka sauran duk ɗan uwa da iyali da sun cuce sun da wannan ba daidai ba to kuma kara gaba ana yake wai da kuma ya wani abu ga mu an yi aka yana da damar ya abin ma'ana ya wala ka ka su ne amma in sadaka da sunan sadaka ne ya ba sadaka domin dama sadaka an bayyana na ko mun samu bambanci da ni ma bambanci na biyu ba tsakanin kyauta da sarari hanna auna da ne bai ce ila milki wa ne mai hafi bayin auni bacin a wasa da kashe a wani da zalika jari ita kyauta mutum ya ba da kyauta ga wani ya halatta kyautar nan ta dawo gare ta fuskoki na shari'a shine kana yi ba mutum gona ka ce ya wani wani gari da ba ta san shi ya halatta in ya yi sun sama gona gare ko ka ba shi eh, gida na ka ce wani gidan nan in sun sa haka wani kana bukatar sai ka ila ku yasa ke da da ayyana na da sama abin da wajen da ya aiki sha shi da aiki da ya sama kuma shi wanda aka ba kyauta ya halatta in wannan na sai mai a haifi a awa ne a kai abin da daraja don wani da daraja a gare an gane shi ya ba amma kuma tun da saye zai iya saye da daraja ba da ba da hada la'akari ta ainihin ba shi don haka ban zama wani ka sa in ya yi haka nan da kyauta in ya yi mata wannan mutumin ya sai sa mai banza mai bai daidai ba amma da in sayan gaskiya zai yi sai wannan abin da kuka da iya kuma gare ba ku eh, na mutum ya yi makaranta ya shiga ta yawa kamar cikin waɗannan kayan na gura wasu ba su wani to yana da daga baya in ya ce ya amshi makarantar ne to ita makaranta da masallaci zuwa ɓangaren kyauta da sadaka suke ba don ba wani mutum na ba shi dai ba su ba ba ga mutum mutum ya gina gidan mutum ko gina makaranta ko gina masallaci ya aika talauki ne za mu karanta nan ya aika talauki ne a abada zai dawa cikin mulki mun ya mutu ba a gadon wannan kayan mu amma magana kan kulawa da kowa shi na yana iya kulawa da kai ne suna iya sawan kuma ya kula da kai amma ya ce ya makaranta ya mutu a cikin kaya ne ba kawai da zai amma na amsa daga wani in ba wani ya kula wannan a ce ana yaya amma kaga eh, ni a dalili sai an samu da dalili sai an samu mai amince domin kai da kai wurin da ka tarda a wani a makarantar na gina ko ga gidan gwamnati na gina ko ga masallaci na gina na dan bashi gare ta ya za a kula da ke rubuta kanta ni a dalilin walwalewa ni yadda ya walwale ni a dalilin kaga sai in yana da dalili mai karfi shari'a da tsarari sai ba mu kai gare yanzu mutum da ya riga shi da yanzu ya ba misali wata makaranta islamiyya na ɗaya ya da islamiyya sannan kuma shi ne gida islamiyya da gida na ya cewa su kuma malaman daga baya kun yi masu samu misali eh, rashin malamai hmm. ko kuma za su sa wannan abu ya halatta su sa wata matsala ta rashin samun kuɗin da ake biyan malaman to in shi bai wanda ya bada rubutun bai wani kaini ba hukumar makaranta suna yin sa gidan haya ya samu kuɗi ko a biya malamai ko a sai ma eh, makaranta wani ya amma in lokacin da ya fara zuwa sai ya ce lallame za su zama ya lallame za su zama to ba a ba da haya na inda ya yi kai ya yi ya bayyana huskar da kowace ne zai an gane ko akwai da lafiya akwai takayi wanda ya yi da lafiya da cewa wai domin kulawa da abin suna iya tasarrufi abin da amma zan yi amma in mai abu ya tsaye da wata za a yi to bai da bai da bai da wani hanya bai da wani hanya ta tasarrufi ya sarrafa wannan hmm. eh? ni da wani sa ta haya ana bin لا تعبد الله الذي هو الاولى منك ولا يبقى اي مثل كويبا ودول دول اي مثل to kai a matsayin da na naziru na naziru naziru ko in ya zama mabukaci gaci a ranar kuma to kulawar da kaka yi da wahalar da kaka yi kana iya na wani abubuwar

mai da gane kima gane yi san sama kai na kima ya ce da abin da akwai wani wani wanda zai ciwa abin da kake da daga abin da za ta yi mauna kusa da da sai da abin da eh, to kai in a matsayin ka da irin ka samun a gaba da lai an san abin da za ka yi za ka a adalci kuma ka hawa in makaranta in kuma karka ba ka iya adalci kana gudun karkata a wannan wato ka ɗan karkata sai ka samu waɗanda suke da masaniya a kan wannan irin wannan aiki daga wanda ya aiki iri kaza ko yana kula da irin abu kaza yana na kamata a bashi Thank you. wata ishara ta yi eh wato abin da yake tambaya kai na ta kula da mu misali an an yi shago goma ko shago ashirin sai aka ce kuma shagunan nan makaranta za a ba ko masallaci za a ba an kama ana amsa kuɗi ana ciyar da masallaci ko kuma ana ciyar da makaranta to shi mai amsa kuɗin nan shi yana halatta ya tona a wuce shi a tambaya kaga ya haɗa ya abu a shi to gwargwadon ɗawainiyar da ke daya a kabba dillali ko kabba wani aiki in ba na masallaci na ko ba na makaranta a kace ka kula min da shagunan ga a samu masu haya ana ba su haya ga wata ka amsu kuɗi ana kyale shi kuma ana kyale shi kaga za a bashi idan nan za a bashi wannan da aidan za a bashi shi kaga saboda ya yi aiki don ya ka bashi shi kaga ya bashi to kuna ta hanzu ne ko ku dubi sharri na kuma na amince kyautar da ya faɗa ne amma bai amince sadaka an gane ko na biyu an na aure da bata ilama ilamilki wahid da abubai daga cikin bambanci guda biyu shine kyauta ya halatta da goma ga wanda ya bace ka ta hanya kamar haka ko ta hanyar ciniki sai suwa yi wanga abu da ka ya halatta auni ba ko kuma shi da kai ne da ya ka shi kyauta kuma ya sake ɗauko wani abin da ka bayan kyauta wata rana ya kama ya ce wani rana mara kyauta abin abu da yi ka amsa ko kuma kana da bukatar sadaka ka bashi ka shi kyauta da ka bashi kyauta shi ko sai cewa na ka abin na sadaka ya halatta ka amsa in dai kana ba sharifi kake ba ba san kai ba su ta sadaka ko mutum da ba cikin halin bai ta ake ba wanda ba wata zuwa kana amsa wannan sadakar da ya kwata duk da ke asalin abin na aka na kyauta ka za ka bashi an gane bambanci ba. amma in sadaka ta wala ka zalika sadaka ita sadaka ba haka take ba in ta ne ta kafita in dai sadaka ta hito ga hannunka zuwa ga wani to bai kamata ta koma gare ka ko ta wata zuciya an gane ko idan san mutu suna da kani za su wada sai eh. a dawo yau da gobe sai ya zama to kan sai ya rai eh. wancan da an gaba kyautar an hmm. gaba sadaka eh. sai zama duk kan yi sosai sai ga ya cikin kawar kuke sarkar kan gaba shi yanzu ya mai zuwa ma ta ya ɗan hikimar shi ya ba shi sarka ya haka ya haka nan wannan da ya ba da kyautar sarka ga da yana yanzu ma da kuke da karfi eh ko bai da karfi a ba shi wani abu ba wannan da ya fasa a ba shi wani sarka ba wanda ya fasa amma dai in wannan sarkar da ya fasa aka mai sa mai kuma bai wa kuma makaruhun abin da awa ga eh tun da ya fara mutum na mai kokari mai hanyar ya taimaka mata ne musu sadaka yanzu ga shi ya zama miskini yana da bukata kaga ai a ba shi wani abu wanda ya gina shi ko ko wani abu mai nauyi a ba shi tun da wannan shi yanzu ta juya eh, duniya ta ba juyin juyi gajiya wannan shi aka kare shi gaba da yau kuma ga yau ya koma shi an miskini shi ya ba ba wa mafi duniya shi haka to bal yukuru amru ha ila ghayri al-mutasaddiq ne ma ma dhikra min al-anwa' ka ce wato shi wanda ya bada sadaka wata makaruni ne da koma gare wata hanyar cirki ne ya bada sadaka ya ce a kawai ya tsaye ko kuma ya ba da sadaka a ce an bani kyautar sadaka nan ko yi mai sadaka da sadaka nan da ya ba ba duka wannan masarufi ne abin kyama ne ga shari'a eh, an gane ko wa hukumu man nadabu abin da an hukuncin kyauta da sadaka mustahabi shari'a na son mutum ya saki hannu ba da wani sadaka kai kyauta ko ya ba da wani abu hanya ba a tsarka da sunan ba to an ji wannan abubuwa zuwa bambanci to galiban kyauta ana bayar da ita ko dai ka auta soyayya ko kuma ta hanyar tsarin eh, da zumunta mutum ya ba da kyauta ga wata wani don allah ya wani ya zama da zai karama ko mutum ya ba da kyauta ga matar da yake neman aure shi ma dai kada ya ma ya ce ko don neman soyayya ne ko ko mutum ya ba mata sadaka wanda yake neman aure ya ce ga sadaka na waki eh, eh? <laughs> me? suna da haddi haddi? Eh, kama a ce wane cikin zumaye ko cikin mutane ko cikin al'umma wane sai ake yi ba kyauta eh. sannan wanda ya gaba ya sadaka eh. kowa a ba da wani haddi eh to kowa na wani. cikin wannan kowa na iya shiga amma galiban galiban miskini an kai ba sadaka shi ya galibi amma kuma ah, yana yiwa ko ba mai ne ba a ba a da ko da yana da wata wadata wadata ba ta ya sa kai wadata bai wadata gaba ɗaya ba an ai hada zaka ana ba wanda ya mallaki misali amma kuma a bani ba me yasa saboda misali ya ne ya sa kai misali ba ruwa goma sai ya zaka ba

to a dai bincika a bincika to mutum ya mallaki miliyan uku misali miliyan uku ya mallaka kun ba sai isa zakka amma su wuce misali to amma mutum nawa na waɗanda miliyan uku ba su isa su ga shekara akwai kowa ta ga ya halitta a babu zarka ya halitta a babu zarka duk da cewa sun mallaki misali kuma wanda ya mallaki misali yana cikin wanda za a ce ana kallon mawadata amma kuma wadata ba ta ishe shi kaga wanda yana cikin eh, wanda za a kai shi sadaka amma yanzu mutum da dukiya ta yi yanzu in ka ba ɗan goce kyauta ba ɗan goce shi ne kuma kuma cikin yan nigeria ba ko amurka a ce shi yana nawa Eh? na ɗaya a afirka to a duniya kuma yana cikin ƙwaroyi yanzu kaga in ka ɗauki hukun zafi ko kaji ka sai ka cika a kan ya halatta ya halatta kaji kyauta ce kaiwa ce ko ba haka to shi ya ce kamar kana son da tashi ka da wani amma kana zuwa ya maka cewa kan gote ga sadaka na kawo a nan hukun karni eh? zai ga kawo lakanta shi domin mi domin ya ya yi karya amun sadaka amma kyauta ko bi ni darajar mutum ko bi wadatar mutum ana ya shi sai dai in daga iri ne na an san kyauta ga matsayinsa in kuma daga na kasa gare shi an san kyauta ga matsayinsa in ko ga al'ada san cewa in gani yan zaɓin ba to kyautar na wani abu wanda a kan da ta karo eh? hmm. ga ba ba a ba ba eh an zuba yara a ga ina kai gidan na aure shi sai wata ya kuwa ta ga abun nan ga abin da aka samu ya samu ko ba tana zama da wasu da ke da yake cikin ya da da wannan kuma da suna da fiye da wannan da tana ba shi kun fi da amma ita ba ana ba mu labarin cewa lallai da kuma zai kaza da mutum ma ta kyauta dama annabi sallallahu alaihi wasallam ta hamu ta hadu na yi kyauta tana ƙara suna tsakani hmm. a kowani malamin mu da mun ka sai muna kai mai ziyara sai mun ka sai kini mun ka sa cikin kwanin domin a kai mishi malamin nan ya ce eh, ina da masoya ya ce yanzu gidan ganin har makwauta sai wani ciki saboda soyayya ce ka na gode kwarai da har cikin bayanan da yake yake cewa wato mutane har da ɗaya ma ɗaya sai su zan sun ce ba ba ba bai da bukatar komai saboda haka sun su ji ba sai su ki shi kyauta su ki shi wani abu wanda yake kuma kyautar nan tana da muhimmanci kai ko da ɗan tumatur na cikin yan leda kai a matsayin ka na tsaka ko kace ba buga gashi ko ka so wani lemu ko wani mangoro ka so wanda bari ganin ka ba ka so kace ba buga wannan yana da wadata da zai ji daɗi wannan kyautar da ka fahimta wanda ta na ma ne nan ko kuma ne za a haka ba mamaki idan aminu da ji daɗin wannan kyauta ta kaza ba zai na ta ya kaza ba ta kama ba yan shiga gaba ba irin yan shiga jinka nan ba eh. ya ta kama ina eh eh za mu karanta nan daga cewa ta hanyar gado ya halatta talaka da zawon yau idan ga ta hanyar gado za mu karanta sadaka da ya zama kuma kana cikin magana ne a sa ya karfi kana ya karfi ta hanyar gado ba. to daga cikin dalilai na alkur'ani da suna da ijimai akwai dalili na cewa ana son mutum ya kyauta kuma ana son ya sadaka shi qur'ani ne ga aya wani da ba a kauta ala ke na ma ya amuru bil adli za a yi ga hakika ubangiji ya amuru yana ba da umarni bil adli da yin adalci a da kowane abuwan wani insa kuma yana umarni da kyautata to kyauta kyautata a kan kowace suka sadaka ya gaba wasu sadaka kyauta a kowace wata to kaga amma wanda wannan abu zahiriya zai ce a to a cikin ayat da mu da an ce inna la ya'muru bis sadaqati ko inna ya ya'muru bil hibati da kai da ya dan ya baka gane ba sai ba sai an ga a wani gundari maki ya tabbata ba a'a ai ana iya fahimtar abu daga nafsi ko da ta hanyar mafhumi ba ta hanyar mantuki ba amma ai mutum a abin da yake jira kawai mantu sai abu ya yi zo cikin magana cikin karara ya yi nisa ga amma kokarin da ke ce da iyalin shi zai iya samun abin da zai sarka amma yana iya samun abin da zai da yare wannan shi ne a matsayi na gara siyar da iyalin ko ko wata rana ya sarka da abin da ya samu tun da ana tsara ai annabi sallallahu alaihi ma da ja'alu fi imra'atika sadaka duk abin da ka sa ga bakin duk hoton da ka sadaka saboda haka in mutum bai samu kayan sadaka ba ya sadaka kai har ma wata rana a nan sallallahu alaihi wasallam ina yadda na kila hadisin tambaya ne wani yayi mai yace shin da dirhamin da mutum ya sa wajen jihadi da wanda ya sa wajen cefa iyali ne wanda ya lada ya ce mai wanda wanda ya sa cikin bakin na ta iyali ya yi wanda an kasa wajen jihadi gaga a shi da iyali da kwasa da saboda haka a kuma a yi wajen cikin da ana san samu wani a san wannan an ta da yanzu ko almajiri ya biyo an ka ba shi yawan ba wani mabuka ko kuma har ko ko yi wiza a yanzu sai mai ba a yanzu sai an ka ba shi kayan hannu an ka ɗiba an ka yawa yi kaga an yi sadaka da ko da matacce abin da an ta bayan an ta ko kankare na an ta ba zai yi wani haka yi wani abin a abinci a kan yi wani bai amfani da shi ko makwabta ko kuma ƙwaro a ƙwari ƙwari suna amfana da shi ma sadaka haɗa kyasun gidanka ya zo ya mulmula ya mulmula ƙwarorin nan ya faɗa ya kaɗa rai shi ma ya ɗan bayan sadaka don wato fi kulle abin kabinan ra'aba sadaka duk abu mai rai inda ya fi kayan ka to akwai akwai sadaka ga wannan wani mata eh. bayan kera abin da ruwa eh Allah ruwa da kayan gida labarin a ce ai ita ajiya ta take yi tana cikin masu tunanin a ajiye har gaba ba ba da ɗari za a samu aka za a canye ba in aka samu aka samu a tara ajiye za a kai ranar da wannan abin na ya faru to shi a tunanin su ruwa ita ma buwa tana wata waje eh buwa tana wata waje a to eh kada ya zama don kada gona ta kai gaba amma dai duk da haka ne tun da ba ya Allah halitta Allah ne in suka ce mutum shekara yana samun lada kada Allah ya tafi da yake mutum ya sadaka da littafi magana to sannan akwai cikin wannan a yi na halke aya ta wannan akwai wata aya mai nuna ana son mutum ya sadaka kuma ya ba da kyauta Allah ya ce wa atin da ala mu'mini da wani qurba wa ya ta masu a karshen ta to wa atin da ala mu'mini ne Allah ya yi wa wanda ya ba da dukiya da yana son sai ba ba ka san ko cikin abin da haka suna ka yi ba yi sadaka cikin abin da haka suna ka yi ba yi kyauta wanda ya kana Allah ya ce ma Da shi kaga a ana son mutum ya yi sadaka a yi kyauta Wajen الحديث يا أبو جهنم النبي صلى الله عليه وسلم يعجل من تصدق بعدد ثمرة يشمل الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله ما في يمينه ثم يربي يربيها صاحب كما يربي أحدكم فضله حتى تكون مثل الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى صدقه duk wanda ya sadaka da adalta mai ko da abin da an daidai da dan da bino da yau da ɗan da bino ba ka girma ne ya ce ke ma abin da mutum ba ba na sadaka dan da bino da abin da an daidai da min kasu min su din fayi da sharafi dai ya zan daga kasabi na halal mutum ya nemo halal ya samu wannan abin ɗan kaɗan da kuma ya zarga da shi wala ya kamar ma a yi tsaye ba Allah bai karba sadaka sai mai tsarki bai karba aiki sai mai tsarki ko kuma a tsayi wani mutum halal kenan haram ba ta shigo ciki ba wanda falala haram ba ta shigo cikin ta to lalle in dai mutum ya sadaka da wannan abin kaɗan kamar ɗan dabino ko daidai da ɗan dabino to fa inna Allah ya ba lalle lalle tabbas Allah yana karɓa wannan sadaka biyan bi ne to yamini da gawansa shi ai yamini amma kada ka kwatanta Allah da wani mutum mai hannun biyu hannun dawo da hannun sai dai ka ce zai mini Allah shi yasa abin da ya ni da ya mini don san abin da a hakika na abin da ya ka ga yana cikin wata shabi ne yana cikin wata shabi la ya alamu tawilu ha illa ثم biya in Allah ya karba in Allah ya karbi wannan sadaka sun mu yi rabbi ya samu zai rene ta zai ƙara ta ya bi hanya kusan yanzu akwai wanda ya samu yara dubu suna iya zama dubu da ɗari biyar ko dubu ko to shi a tarbiyya shi a tarbiyya kuɗi amma wanda iya samu naira dubu ya kashe wannan da ya tarbiyyar to Allah da ba ka wata ala in ka ba da sadaka sai zai su zai zai buka ta ta karu ta karu ta karu da girma ko da za a taka mata abin da ka ba ba shi na za a ba za a yi za a yi za a yi yawa ai injectin ke abin ya karu ya buka to yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum falwa sai aka ba da kwatankwacin yadda ake nema a wu ya girma fuluwa ko falwa ɗan dukushi ɗan dukushi na doki masu kiwon dawakai ya an ka samu ɗan ƙaramin doki ɗan dukushi za a ci gaba da kiwon shi ana reno ne har ya zai yan garman doki to haka na Allah an ka ba da su daga ɗan abu ɗan ƙaramin ɗan kaɗan sai Allah ya bunƙasar da shi ya rene shi har ya zama hatta ta kuma matsalar jabali har misalin ɗan wannan ɗan dabinin ko na ɗan dabinin Allah ya mai da shi kuma kwakwan dutse malalin dutse ya an ce jabal ba wai sahara ba akwai wanda da kanin sahara da jabal yanzu inda dukkan ka an ce yi sahara to ballan ya ke amma ya kace aljabal ko alaljabal ko jibaru jam'u su'ala ne irin duwatsun na tsaunuka eh, kama a ce dutsen kudu jabal kudu jabalin nuhu jabal ka tarkashi eh, da dai zama zuwa kuda na abubuwa mu da dutse mu ruwa gari amma ma na gulma ba jabal na gulma na gulma na gulma na gulma ina ganin kila ya dubi na ga malam zani kila kai ta haushi ta wa to ya ni Allah ba ni ne ta dubi ne da kasa da kasa ba. Yau ba ta gali. ko kuma a ce tudun gulma tudun gulma tun da tsaurin ya ko tudun ya eh, eh, akwai mamanci da kanin rock da hill a lauri ko ba mamanci rock da hill Ruka, ta kuma eh eh aka ce rau eh eh duki ko kaga shi ko kore ko tudu ya ci na ya zama hin don haka ko dai a ce tudun ko a ce tudun to mun ji wannan bayani ko wani ijma'u ala zalika haka wa ibn rushd wa ghayru kuma malaman musulunci sun yi ijma'u akan cewa mustahabi ne ana so mutum ya kyauta da sadaka an gane ibn rushd ya kai ta wannan mun san ibn rushd ko ibn rushd biyu ne ah, akwai aljaddu akwai shid akwai ibn rushd babba akwai kuma karamin jikar kana shi da Allah ya saka na da wani yayi hadda ma zan eh, iya tuna sunan littafin eh, littafi da dai na ilimin usuli inda ana amfani da shi kwarai kasan nan inda da rushd da yi amma shi ma a rashin gashi ka bayan eh, mata idan shi wanda ya ba da kyauta ya yi wa fati kabla an su haza min kayan a yi hausarsa a karfa da gare shi ba zai yami ya Wanda kyautar za ta shi ta sun zama gara an gane ko ga ah, misali wani mawadaci sai ce ya ba ya baka gida ko ya baka gona ko ya baka mota amma ka nan ka zo ka amsa sai da ya yi hali sai a yi hankali na wannan kyauta saboda ba ta cika ba ba ta cika ba amma in magada sun kaji suka ce ɗan amma wani ya ce ya abawa da gidan nan na shi don haka bi allah yi akwai gidaje da yawa da ya da saboda ko kuma ya abawa da gonan nan kuma da gonaki da yawa da ya kuma don haka wannan gurin na wari na mun suka a shi don haka wannan gonan mun ba ka ita ko wannan gidan mun tabbatar da wannan shi don na kawo wa eh. kuma

wanda wanda uba ne ba shi gida ai ya tare shi ai ya yi hauri saboda ba a tattauna wannan sai a tabbatar Eh, kai ba wafiya eh, Akwai wani tsakanin wafiya da ita wasiya ce a yi a ba wa da kaza bayan rai ko ban da rai a ba wa ne kaza ya ba wasiya ce ba yana la wasiya ta lewa da ya mun karanta ka la wasiya ta lewa ne to ai ban wani da layin kawai bane to in wanda ya fara kyauta ya wa fati kabla an ta hazo minhu bayyana ya ta bangara illa an ya kuna zalika fil maradi sai ya kasance abin da ya ba su a kyautar na shi wannan mamacin a cikin rashin lafiya ne fa zalika na fi min al-thuluthi wa ana zartar da shi daga thuluthi in kana ne ga yawa da kwari in wannan musiya ba da magadi ba kamar bai laya yana kwalli bai da laya yana nishin su rashin laya da wanda da su a asibiti sai ce na bawa ne gona gona ba wa ne gida ko mota ka zama ba wa to sai bai tashi daga wannan zaman asibiti da wannan jiyan bai tashi ta gaba a wani amsa ba ko sai aka ce yanzu a juya shi daga kyauta da koma fiya sai a diba a gani wannan gidan bai wuce sulhun dukiya sai ba ko wannan mota ba ta wuce sulhun dukiya sai ko wannan mota ba ta wuce sannan kuma wannan da ya ce ya ba gidan shi cikin magada ne ko ba cikin magada in cikin magada na ya dace amma in ba cikin magada na ba in dai ba dole su da sai sai a ɗauke ta wasiya sai a ba shi za eh. ka shari'a ta ta da ni na wannan Duk ina ji muna iya tsayawa nan, an yanzu akwai bayani a kan kyauta kayan bayani bayan a kai ga a kai ga sadaka sannan da hudu akwai akwai bayanai da yawa hukuncin kyauta domin mutane ana samun wannan matsaloli lokaci sai a samu kuskure ko a rigima to inda kuka ga ayin rigima shari'a a kawai amma in dai an ka koyi shari'a an ka tsara shari'a insha Allah za a kauce mu rigima ko kuma hukuma na eh Thank you. to in in kyauta ce an ce an so mutum ya fara ko sadaka ba su ɗauki an so ya fara da mukaraban ba an bai ba su ba kuma ya yi ta yi amma da ayin son shi fara da ibda bi man da'un ya haka ayin shi fara da wanda a iyali sannan an so in mutum zai ba da kyauta in ga iyali na shi daidaita sai ya mai kowa ya ba shi amma kuma in ba wani bai ba wani ba kuma ta yi ba a tafiya saboda ta inda bai ba wani ba wannan shi ne an zarfin da ake hukuma mai da dama amma za ka zo mana cewa ai akwai hadisin wannan da abu da wani abin ya ce ma na da lalata mace da na na gona ta hauri kaza da ya ce gawa duk yanka ya ce a ya ce a

ke eh akwai tarihi amma kuma bai tsara kaga tun da hayan halatta mai ya tsaye shaida da ya shiga ya kama min shaida da abu ba ne ya kamata ka kama da. kamar shi annabi alƙali ne ba ka sa alƙali daidai ka ƙara wani shaida ko da shari'a ta dawo ga alƙali sai a kama na shaida eh? shari'a ta ya ga wannan matsalar eh, amma a sa wani ishhad alaihi gari wallahi na muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gane alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam